Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zama lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna tsakanin musulmi da kirista da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya akwai kuma zaman lafiya to amma sai aka waye gari tun ana gani kamar da wasa sai al'amari ya canja aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila. Shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu? Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda Associate Professor ce akan darussan addinin Musulunci a Jami'ar Jihar Nasarawa, Najeriya, za ta yi ƙoƙarin ba mu ansa. Sai a biyo mu a hankali. ku kasance, To kamar yadda na fara bayyanawa a da ana zaman lafiya kuma ana mutunta juna tsakanin musulmi da Krista. To amma sai aka waye gari al'amari ya canja. Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila? tambayar kenan da abokin aikin musa abu imam aliyu ya yi wa associate professor sa'adatu wato akan darussan addinin musulunci hajiya sa'adatu hassan liman a lokacin da suka kawo mana ziyara a nan sashen hausa ga kuma amsar da ta bayar ya wannan kuma zan um, sai mu duba yanayin uh, kasan duk abin da ke faruwa a Najeriya ba wai Najeriya ne kawai ba sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a Najeriya mun tashi mu kanmu makwabtanmu ba musulmai ba ne, Christians ne, mafi yawan ƙawayenmu da sauransu Christians ne. Kuma har yanzu ɗin dai muna haka to amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan. Eh, an samu effect na, harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a Najeriya. Sannan kuma na biyu maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali da irin preaching din da ake wa'azi da ake yi. Eh ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi. To mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata aƙida daban da sauransu idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan aƙidojin ba a sani saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society a ga menene aƙidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba wannan kuma zan ce ya, samo abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa-unguwa da sauransu wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kula kulawa malam wani ko kuma a'a pastor wani da sauransu wani irin abu ne yake koyawa a church din shi ko kuma a makarantar shi menene sa me yake koya ma mutane da sauransu saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abun nan ɗinsu to shi yasa zaka ga kafin a ce kwabo kawai kafin a ankara sai kawai a tashi a ga cewa mutane duk sun juya zuwa wani aƙidar da ah, ba a san kanta ba saboda ba a sa hankali a cikin abin da ke faruwa tun asali ba Farfesa ah, sadatu shin eh, mm, mm, eh, musulunci ko kuma addinin da wai ne ya faɗa kina gani yana da matsala maimakon kowa ya yi karatu ya san abin da yake maimakon sauraron wani ne ya faɗa malam ya ce yawanci malam ya faɗa malam ya faɗa malam ya faɗa kuma addini addini ne na ilmi in baka yi karatu ba baka sanin abu amma kullum kana jin ra'ayin waɗansu waɗansu su kamar yadda ke bani waɗansu kan sa ra'ayoyinsu a matsayin su kawar da abin da addini ya faɗa su sa ra'ayinsu a ciki mm-hmm. shin akwai wani abin da za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce su kasance su ma malamai ne sun yi karatu gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan to amma kuma duk inda muka kai muka kawo da ci gaban ilimi ai ko alkur'ani ma ya ce ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba eh. abin da ake nufi a nan shine duk inda aka kawo dole kawai inda aka koma fannin ilimi wani ya fi wani eh. akwai inda in aka je dole mutum sai ya mutum ba zai zauna kawai ya ce zai karanta qur'ani shi kadai mm. ya ce kuma ya sami ilimin musulunci ya mm. yawa dole sai ya samu ah, fasarar malamai da sauransu eh, to sai dai abin da zamu kira mutane a nan zuwa ga shine mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abin da Kur'ani da hadisi ya koyar. Mm. Kada a zauna ana duk abin da wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Kur'ani da hadisi ba to ka zubar da shi. Eh, to amma a wannan din ma yawanci har yanzu malam ke faɗa ba karatu shi kansa in kika ce ya karanta kamar misali anan inda nake Amurka mutum zai karbi addinin musulunci cikin shekara guda in mm. shekara ta gewayo kuka yi maganan addini in baka shirya ba mm. sai ya kunyatar da kai saboda yana magana kan ilimi alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado da ka tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan amma babu saura ka iya karatun da za ka yi salloli da shi shikenan to magana sauran duk magana abin da malam ya faɗa ne saboda baka da hujja in ma malam ya faɗa baka da hujja cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba eh to kwarai da gaske abin da nake gaya maka anan shine eh. kaman a yanzu nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka saboda an samu a da sai a ce a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Kur'ani kawai hmm. to amma a yanzu nan ana samun ilimi na littattafai sosai da sosai da sauransu eh. to bayan ilimi na littattafai da ake samu to a hakan ne nake ce maka idan aka samu ilimi littattafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na Kur'ani da sunna ne sosai ba idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi to amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa ga tafarkin sunna da alkur'ani kawai to ba za a samu damuwa irin wannan ba to gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana karin ilimi da sauransu amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai kuma insha Allah muna ganin ce wanda ah, za a ci gaba da samun nasara insha Allah haka mm. me za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinan tunda babu addini guda da yake a tashin hankali amma da sunan addini ake tashi tashin hankula ake zubar da jini ake hasarar dukiya da dai sauransu eh ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi um, da yawa na addinai da suka tashi suka hada kansu suna dialogue uh, saboda a samu fahimtar juna sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar juna kuma sai su koma cikin uh, jama'ansu suna stepping down abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abin nan to ni ina ganin wannan ne za a ƙara himma akai saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin krista daga fannin musulmai daga fannin wa'anda ma ba wa'annan addinin suke bi ba a samu fahimtar da jama'a cewa dukka dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani duka ya kamata a tashi a rungumi tashi a rungumi juna kuma mu gane cewa ci gabar kasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya idan ba a haɗa kai an samu zaman lafiya ba to ci gaban kasa lallai ba za a samu ci gaba a kasa ba sai dai a samu koma baya har abada saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lallai yana da kyau a fahimci juna a fahimci cewa kowane addini yana kira ga abu ɗaya ne bautawa Allah kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma wulakanta wani da dai sauransu sannan kuma a haɗa kai saboda a samu ci gaban ƙasa idan ba a haɗa kai ba ba za a samu ci gaban ƙasa ba. Zauna lafiya al'umma

abin da ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya. laifi har zuciyar mu ta hiyo zafi mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba